Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke makulale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Jihar Filato ɗaya ce daga cikin jihohin da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da na ɗaukaka ƙara ke neman sauke mutane daga mukamansu bayan samun nasara da ƙuri'u a zaben da ya gabata a farkon wannan shekarar. Kawo yanzu, kusan daukacin waɗanda suka yi nasara a zaben ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar Filato ciki har da gwamnan jihar na gab da sauka daga kujerunsu, musamman 'yan majalisun jiha, tunda su dama ba su da ikon tafiya kotun koli. Ana kammala shari'ar su ne a kotun ɗaukaka ƙara kan sakamakon kotun sauraron ƙararrakin zaɓe. A yanzu dai ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar fanshin ta Arewa, Gabriel Dawang na jam'iyyar YPP ne kakakin majalisar jihar. bayan sauke 'yan majalisun jihar na jam'iyyar PDP mambobin jam'iyyar APC ne ke da rinjaye duk da cewa har yanzu ba a kai ga rantsar da su ba. Gabriel Dawang dai ya zama kakakin majalisar ne bayan tsohon kakakin da mataimakinsa sun yi murabus. sanin cewa wani ɗan majalisa idan aka dawo daga hutun da ake cewa ya bayar akwai yiwuwar dole ya rantsar da sabbin mambobin da kotu ta ayyana na jam'iyyar apc shi kuma yana jam'iyyar ypp menene abin da zai biyo baya? Shin da gaske ne Gabriel da Wanga ya ba da hutun wata biyu daga ɗarewarsa kujera? Menene abin da jam'iyyar APC ke shirin yi? Kuma menene abin da wannan ke nufi a dimokuraɗiyya a jihar Filato? Ku biyo shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Da farko dai ga tattaunawar Muslim Muhammad Yusuf da wani masani ko mai sharhi akan harkokin siyasa da bayani kan yadda wannan turka-turka za ta kaya. Sunana Malam Sharif Oyewako ni kira ne a Jami'ar Jos Department of Political Science. To a kalli lamarin da ke tafiya a Plato wanda ake ganin kamar majalisa ana nema a samu koma baya musamman saboda rashin kakakin majalisa da wasu ke ganin kamar akwai jam'iyyar da ila take da jagoranci amma ba a rantsar da su ba ga dai rikice-rikice da suke ta faruwa. Eh dama abin da eh, rufe jami'an dama da ake hutun da suka je dama ni a gani na akwai motsisin da yasa suka je kuma ba dan hana wannan rantsuwar da wannan new member din shine yasa dan gwamnati da ke take ci ba ta son ta zama cewa tana da house of assembly that is controlled by the opposition so ne ina ganin abin da yasa kenan suka je suka gece wannan abun nan wannan tsarin suka je hutu ka dole bayan ma ba su cika number of days in the constitution ya kwaya cewa su dinga zama a shekara ba yanzu kamar za a iya cewa za a iya haɗa wani zama a rantsar da su ko ba tare da shi wannan kakakin majalisa ya kira a zauna ba eh ina ganin da akwai kasan kowane house tana da house rules su kuma akwai rules ɗin da zai bari cewa if the need for it the members of the house za su iya zuwa kansu su kira sitting whether on an emergency basis or whatever and the majority of them probably even up to two thirds of them za su iya zama su calling for a meeting za a iya kiran house ɗin ta dawo and they can sit yanzu kamar me makomar kake ganin kakakin majalisan za su iya tsige shi ne shi yasa ake fargabar a dawo wannan zama ko kuma akwai yiwuwar ila koma jam'iyyar adawa da ita kamar apc kila ni a da gani na dama tsoron cewa za a tsige shi ne shi yasa suka je wannan hutun don suna ganin kamar tun da an cire duk npdp a result of judgment in court din da aka yi in suka zo suka sa wani wanda ba memba sun su zane kuma akwai ofisu ne suka zama minority a cikin eh, house of assembly zai iya jawo su da ayyukansu da ke gani to hmm. shi yasa suka yi wannan Rufus Bature ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Plateau. Ado Abubakar Musa ya tambaye shi kan kokarin da suke yi domin ganin sun samu a rantsar da mambobin jam'iyyar su da kotu ta ce su ne halastattun 'yan majalisar dokokin jihar. in sha Allah za a karbe su domin a cikin kundin dokokin Najeriya akwai yancin da aka bawa House ta dawo mako ta je hutu ne. In ana rikici kuma akwai yancin da aka bawa mutane eh, members din su kai kukansu inda za a karbe musu hakinsu. Definitely muna da muna, tunanin duk abin da za mu yi wanda yana cikin ka'ida don a dawo da members a rasar da su za mu yi mm. a ƙarshe za mu iya cewa idan wa'annan mambobi suka dawo za a iya barin shi wannan matsayin ciwon gashi ya fito daga wato minority ne ya wakilci sauran wa'annan mutane ai ko ina a cikin najeriya ko ina a kasan a duniya a demokradiyya ba inda za a bar mutum shi kadai a ce yana minority ya zo yana shugabancin sauran jama'a gaba daya mm. dole democracy ta doke ah, tafiyan da za a yi na gaskiya dole majority za su majority suna da yancin su ne za su suna da eh, su mm, za su samu suna da hanyar da za su bi da wannan hmm. minority kuma sai ko su fada a ji dai hmm. Rufus Bature shugaban jam'iyyar APC na jihar Filato To tun da an zargi sabon kakakin majalisar da ake takaddama a kan sai hancinsa da ba da hutun watanni biyu, Ado Abubakar Musa ya tambaye shi kan wannan batu. Ga Sabitu Garba Mustapha da fassarar amsoshinsa. First, I want to clear a notion. Okay. That I did not close the house because as an individual, as a speaker, I don't have power to close the house alone. Okay. Abu na farko da nake son duniya ma ta sani a yanzu shine cewar ni a matsayina na shugaban majalisar dokokin jiha ban kulla majalisa ba ba ni kuma da ma wannan hurumin a kundin dokoki na in kulle majalisa. Sannan batu na biyu da wasu ke cewar wai an kulle majalisar ne saboda kar a samu damar rantsar da sababbin mambobin majalisar ba haka ba ne domin kuwa ai ita majalisar ma mun tafi hutu ne sakamakon a wannan lokacin babu wani hukunci na kotu da ya fito kaga kenan tunda babu hukuncin kotu ai a wannan lokacin dukkanin mambobin da suke cikin majalisa halastattun mambobi ne na majalisa. Sannan kuma a wani zama da muka yi na majalisa muka kawo bukata ta tafiya hutu na wani lokaci wanda kuma 'yan majalisa suka amince har zuwa watan Januware kasan kuma kamar yadda yake ne mu a mu na 'yan majalisa a duk lokacin da aka kawo ta bukata da ta samu goyon baya ya zamanto doka a gurinmu kuma ka gani a matsayina na shugaban majalisa a duk lokacin da irin haka ta faru zan duba ne idan akwai abin da ya kamata na ƙara na ƙara idan kuma ba haka ba na miƙa buƙatar idan akwai rashin cimma matsaya a kanta ga 'yan majalisa waɗanda suke zama a lokacin da abin ya faru don a gani ko akwai masu mabambantan ra'ayin da za su kawo hujjoji da zai sa a yadda da abin da aka zo da shi ko kuma waɗanda za su kawo hujjojin da zai sa ba za a yadda da shi ba to amma ka ga akan abin da ya faru na maganar tafiya hutun ɗinnan. nan. lokacin da batun ya taso na meƙa shi ga 'yan majalisar da suke a majalisa a lokacin da abin ya faru a kan cewa ko akwai wani mai ja da al'amarin kuma dukkaninsu suka aminta na mu tafi hutu to kaga kenan bayan da za a yi sai muka tafi hutun tunda mun cimma matsaya ta mu tafi hutu kenan dukkaninmu a matsayinmu na 'yan majalisa za mu tafi zuwa ga mazaɓinmu mu haɗu da al'ummarmu don haka dukkanin wasu batutuwa da za a shigo da su ko ake shigo da su da ke nuni da cewa wai mun rufe majalisa nan ne domin mu kauce wa rantsar da sababbin 'yan majalisa ba gaskiya ba ne har tsawon wani lokaci za mu rufe majalisar domin mu kauce wa rantsar da sababbin shugabannin. Ka duba batun, mu kawai abin da muka sani kuma muka tabbatar da shi a wannan lokacin shine dukkanin 'yan majalisa mun kammala kuma ba ma da tunanin cewar kotu za ta soke zaben wasu 'yan majalisar saboda haka ba mu da wannan ƙarin bayanin ba ma kuma tunanin za a samar da wasu sababbin 'yan majalisa da za a buƙaci su zo domin a rantsar da su ba mu san da wannan ba kaga kuma mu a matsayin da muke ba za mu iya sanin abin da zai fito na sakamako daga kotu ba kai bari in gajarce maka ma ni a matsayina na shugaban majalisa ban ma yi tunanin cewa kotu za ta cire wasu daga cikin 'yan majalisa ba ka fahimta dai zaman namu mun ɗage shi ne a ranar talata laraba alhamis sai ranar juma'a da yammaci hukuncin kotun ya zo mana akan cewar wai an tsige wasu daga cikin mambobin majalisa har zuwa yanzu waɗannan sababbin mambobin majalisar da ake magana a kansu ban san su ba a matsayin sababbin mambobin majalisa ta tunda har zuwa yanzu ban karɓi takardunsu ba kuma ba su rubuto mana na cewar su ma suna daga cikinmu ba har sai sun rubuto na karɓi takardunsu na tabbatar da su sannan za mu buƙace su da su zo majalisa mu yi musu lale marhaban. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadala kafin yanzu kun saurari bayanai kan turka da ta dabaibaye Majalisar Dokokin Jihar Filato. Ga Ado Abubakar Musa da ƙarin bayani kan yadda al'amura suka kana tun daga wancan lokacin kawo yanzu. Wato an fara samun eh, takaddama ne tsakanin shugaban majalisan wato ah, jiha ta nan plateau da kuma jam'iyyar apc biyo bayan wato a samun nasara da ita ko kuma 'ya'yan jam'iyyar apc suka yi a kotun ɗaukaka kara wajen da aka kori wato 'yan jam'iyyar pdp har su goma sha shida wanda a cikin sha shidan nan ita jam'iyyar apc ta samu wato kujeru goma sha biyar wanda idan ta haɗa janata shine yanzu take da ashirin da biyu to shi shugaban majalisa da ya ce wa'annan sababbi da suka zo ba zai rantsar da su ba har sai wato a watan ɗaya na shekaran da za mu shiga wato karshen wata saboda majalisar tana hutu wanda su kuma apc suka ce a wannan fa ba za ta sabo ba saboda abu ne mai sauki ya kamata a ce wato a dawo da su ko kuma a rantsar da su to a ganin haka muka ce to ba mu ji ta bakin e, shi shugaban wato jami'ar apc a nan jihar plateau da kuma wato shi kakakin majalisa na jihar um, akan wato irin wannan takaddama da suke ciki. To sauraro da wannan bayani na Ado Abubakar Musa shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a da abokan aiki na Musulun Muhammad Yusuf da kuma Sabitu Garba Mustapha sai Ado Abubakar Musa. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.